بك خير الخلق كله بأكثر من الذين الله دار السرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته لك الحمد يا الله والشكر سرمدا هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامع أعذنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya 'yan uwa masoya manzan Allah kamar ba ji ba ko ya yan uwa masoya manzan Allah ina cike da farin ciki da ba zai musaltu ba saboda gaskiya na fa'idantu da wasu nuktoti da na tsinta daga karatun sharif abdullahi da ya gabata allah ya kara masa daraja ya yi maganganu masu kyau akan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda bai kamata mu sauka daga turbar abin da ya fara ba don haka zan dora akan inda ya tsaya inda ya tsaya shine mu'ujiza mafi girma da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce alkur'ani a yau domin in dora kan hakan zan ɗauko sura mafi ƙanƙanta a cikin alkur'ani ko ɗaya daga cikin mafi ƙanƙanta daga cikin surorin alkur'ani in gina a kan abin da malam ya faɗa ka ga mu'ujiza ƙarara yanda sura ƙanƙanuwa za ta iya gyara duniya kamar yadda al'imamu shafi'i yake cewa da Allah bai saukar da wata aya a cikin alkur'ani ba sai suratul asri to da ta ishi mutanen duniya kakaf kaga sura ce wacce ba ta da tsawo kuma da wuya a nan a samu wanda bai haddace suratul asir ba haka ne har ni ma na haddace Allah ya rantse da asr malamai suka ce al'asru na daga cikin sunayen lokaci masana kuma sun ce lokaci shine rayuwa domin duk wanda ka gani a raye lokacin mutuwarsa ne bai yi ba haka ne ko al'umma ce ka ga tana walwala a duniya lokacin karyewanta ne bai yi ba likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala wannan ya nuna kenan lokaci shine rayuwa sai Allah ya rantse da lokaci sai ya tabbatar da cewa rayuwan nan tana iya zama asara innal insana lafi khusrin lallai dukkan ɗan adam domin malamai sun ce alif da lami da ke cikin al'insan istigrakiya jinsiyya ce sharu amin afuwa na <laughs> kasan wato magana a wajen a gaban manyan malamai sai a hankali shi yasa ka ga ina yi kaɗan kaɗan amin istigrakiya ce jinsiya ma'ana ta tattaro dukkan ɗan adam babba ƙarami mai wayo mara wayo mai kuɗi mara kwabo sarki talaka mai mulki ɗan kasuwa mai sayayya mace namiji kowane ɗan adam sai Allah ya ce innal insana lafi husrin, lallai ɗan adam yana cikin asara ma'ana zai asarar rayuwarsa gaba ɗaya mana zai asarar lokacin da ya zo ya zauna a duniya to amma sai Allah ya toge ce illallazina amanu wa me wa amilu salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri sai malamai suka ce waɗannan abubuwa guda hudu su ne maganin asara a rayuwar duniya in kana so karka yi asarar rayuwarka to dole ne ka yi amfani da waɗannan abubuwa guda hudu na ɗaya shine ka tabbatar kana da imani a lokacin da sharu yake gaya mana darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa sai ya tabbatar mana da cewa ba dama ka yi musulunci sai ka yi imani da shi kuma ya kawo hadisin abdullahi dan umar buniyar islamu ala khamsin na ɗaya mai shahadati Allah ilaha illallah wa me wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga kenan a cikin nan mutum zai asarar rayuwarsa in bai da imani imani da wa bai yiwuwa ka yi imani da Allah shi kadai sai ka hada da wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sayyidul kaunaini wathaqalaini wa mai kuma wal fariqaini min mai kuma min ajamin min arabin wa min ajamin ko wannan haka albursari yake faɗa a cikin shai mun gode a cikin alburda to kun ga yanzu ba dama kenan ka ci ribar rayuwa sai kana da me sai kana da imani ba dama ka ci ribar rayuwa sai kana da me sai kana da imani an gane da kyau da aka sai ce illallazina amanu to amma shi kuma imani baya cika tsagwaransa imanin zallansa bai cika sai ka kawo mukammil sai ka kawo abin da zai cika ta imanin menene zai cika ta imani ayyukan kwarai shi yasa duk inda ka ji Allah galibi ya kawo imani zai kawo amalu salih illallazina amanu wa amilu salihat innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula duk inda aka yi maganan imani galibi za a kawo mai ayyukan kwarai idan da mutane za su ginu akan ayyukan kwarai to da an zauna lafiya sannan abu na uku shine wata wasau bil haqqi kuma suka yi wasici da gaskiya mu dinga ɗora kawunanmu a kan gaskiya mu dinga kiyaye haƙƙi haƙƙin mata haƙƙin yara ƙanana haƙƙin tsofaffi haƙƙin hukuma haƙƙin talakawa haƙƙin kowa a bashi haƙƙinsa wata wasau bisabri kuma kai suka yi wasici da haƙuri wannan sura 'yan uwa inda za mu yi aiki da ita mu cika imani mu zama masu ayyukan kwarai mu yi ƙoƙari mu zamana cewa muna tabbatar da haƙƙi kuma muna haƙuri da juna wallahi duniya da ta yi kyau wani abu guda kuma da zai nuna maka cewa halin da muke ciki yanzu a ƙasan nan na tashin hankali wallahi Allah ba zai taɓa canjawa ba sai mu mun canja inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim ma bi anfusihim abin da yake tare da su sai sun canja zaka ga dalilin faƙin yin abin da ya dace dalilin ƙin imani da Allah da manzansa dalilin tsayawa mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa muka shiga halin da muke ciki wa daraba Allahu matsalan qaryatan kanat kanat aminatan mutma'innatan يأتيها min kulli من كل مكان فكفرت بأنعم الله fa'azaka Allahu libasal abin da yake damun mu kenan Allah ya ce ka ba su misalin wata al'umma da ta kasance tana cikin ni'ima ta kasance cikin tsaro babu tashin hankali tana cikin nutsuwa babu matsala arzikinta na zuwa mata ta kowace hanya sai ta butulce wa ni'imar Allah ta ki gode wa ni'imar Allah da haka Allah ya ɗanɗana mata azaba iri biyu azaban me alju'u wal azabar yunwa da tsoro kulura yanzu a najeriya babban abin da yake damun mutane abubuwa biyu ne ba menene na farko yunwa ba kuma ta rashin abinci ba in ka je kasuwa wurin sai da abinci akwai abinci amma idan ka ce nawa mudu ka shafa aljihunka sai ka ga ido yana nema ya ja ba haka ba ne da haka muke a ƙasar nan sannan ga rashin tsaro ya dame mu kuma nan ɗan juma ne dawa da ɗan jimmai duk inda aka samu yunwa to za ka ga rate na insecurity ya karu yanayin kashe-kashe da tashin hankali ya karu inda aka samu yunwa hakanan in aka samu kashe-kashe to yunwa za ta zo shi ya sa Allah yake hada su guri guda ba sai na ɗauko maka doguwar sura can can sama ba da kowace ka haddace din kila da ita kai sallah magariba da yi li ilafi ilafi himri ilata shita iwa sai faliya abudu rabba hadal bai alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum ka gansu yunwa da rashin tsaro bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da kafa zai iya mana maganin wannan bala'i da muke ci domin duk mai kaunar manzon Allah duk mai kaunar wane na ce ba zai ɗau bindiga ya kashe mutane ba haka kawai ka ɗau bindiga haba rashin imani ko kuma ya tara hanya ya kwashi 'ya'yan mutane ya kai su daji ku je ku koma tarihin najeriya wallahi ba mu samu arewa ba ta samu kanta a cikin wannan yanayi ba sai da aka fara rena manzon allah ka je ka koma tarihi da kyau ka duba ka gani domin makiya suna da hanyoyin da za su karkatar da al'umma sun san abin da zai biyo baya idan aka zo aka rena na gaba aka yi ci mutuncin al'umma aka karkasa al'ummar zuwa kaza sun san me zai faru so da haka aka kawo shi cikin al'umma babban abin da ya kamata mu yi shine mu dawo cikin alkur'anin wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki daya to in muka haɗa kanmu gaba ɗaya to za mu iya fuskantar waɗannan matsaloli kullum ina faɗa kuma nakan sa a sigar tambaya nakan yi tambaya yanzu misali ko jiya an je an tara hanya an kashe mutane a zamfara ga na yobe ba a gama jimaminsa ba an kashe mutane wasu sun je binne su su ma aka kai kaga bala'in yi yawa to abin da nake tambaya kullum su wane ne suke kashe mutanen aljanu ne suke kashe mutanen nan ne ban ji ba mutane ne ko to mutanen wata ƙasa daga wata ƙasa aka kawo mana yan ina ne yan ƙasan ne to sannan daga wani ɓangare aka ɗebo su aka kawo su arewa ko ko yan arewan ne yan arewa ne to sannan musulmai ne ko ba musulmai ba ne to me ya faru kenan wato lalacewar tamu ta kai ga ba wasu ne za su zo su yaƙe mu su kashe mu ba mu ne da kanmu za mu kashe kanmu lalacewa ta kai ƙarshe uwa ku koma tarihi ku gani shekara goma baya da abin ya fara yin zafi ai mun yi ƙoƙarin mu ce wasu ne suke mana tsakani da Allah mu gaya wa kanmu gaskiya lokacin da aka fara mun yi ƙoƙarin mu ce wasu ne ma suke mana amma yanzu gashi ya bayyana ba yanda za mu yi 'yan zamfara su suke kashe mutanen zamfara ɗan zamfara a cikin gari shine zai je ya kai labari mai 'yan ta'adda cewa wane ya shigo a zo a kama shi a yi garkuwa da shi hakanan abubuwan suke a ko'ina saboda haka maganar gaskiya ita ce mu dawo mu riko da hanyar Allah kuma mu daina maganganun tashin hankali duk inda muke shi yasa duk lokacin da aka gaice ni wajen maulidi za ga kusan ni ne ma farkon zuwa saboda me saboda wuri ne da ake rayar da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin zukatan mutane ni kuma na yi imanin san manzan Allah zai yi mana maganin ta'addanci matukar za mu bi shi sau da kafa to wallahi ba mu ba mu tabewa shi yasa ka je ka duba tarihin duniya gaba ɗaya duk inda ka samu rigingimu a tsakanin musulmai to za ka samu cewa in kana neman inda za ka samu dama-dama to je ka wurin da aka ce ma waɗannan sufaye ne galibi ba su cika jefa kansu a cikin rigima ba tashin hankali ya kamata ya zamana shi'ar ɗin da muka gada tuntun na zaman lafiya to mu dawo kan shi hanyar da magabatanku suka ɗora suka tafi a kai na ƙaunar zaman lafiya da kau da kai daga wautar mai wauta ka san bawan Allah shi baya rigima a'a ko ce ma aka yi ga wasu mutane can guda biyu je ka ka zaɓo mana mai addini a cikinsu to in ka dubi tafiyarsu ka ga mai tafiya a nutsuwa yana tafiya cikin nutsuwa yana tafiya a nutse to ka yi tsammanin shi ne mai addini ka san watan hujja ya tsaya ko? ka zo ya ce to kawo hujja to gata ga hujja wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan ba shi kenan ba bayin Allah mai rahama su ne masu tafiya a nitse wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kuma idan wawaye suka yi magana da su sai su ce mu dai zaman lafiya muka sani ba mu san tashin hankali ba bawan allah baya tashin hankali da gangan aka koya mana wannan tashin hankalin kullum ina faɗa ina ƙara maimaitawa ba wanda yake cutan al'umma musulma kamar mutumin da ya fito da sifar addini kuma yake koyar da tashin hankali duk wanda ya zo yana wa'azi yana zage-zage yana tsokane-tsokane ko yana radda-radda to yana daɗa nuna wa waɗanda ba mu ba cewa ai addinin namu haka yake na rashin haƙuri na tsokana na tashin hankali 'yan uwa mu mai da hankali wajen tarbiya da ƙoƙarin haɓaka san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin zukatanmu nan sharu ya zauna ya dinga lissafa mana halayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kun manta to abin da ya kamata duk lokacin da muka yi wannan karatu kuma sai mu zo kuma mu ce to yanzu ni an tashi daga maulidi na ji halayen manzon Allah sallallahu alaihi sallama to gobe ya zan yi in kamanta ɗaya daga ciki an ba mu da yawa ko an gaya mana da yawa to yanzu wanne ne kai kai fice a cikinsa yana da kyauta to ka je ka tambayi matar ka tuku ce ke amma ka tambayi amarya ba <laughs> ka je ka tambayi uwar gida ka ce ke zo mana don Allah ina da kirki ko ban da kirki <laughs> ka fahimta wallahi kai wasa sai ka samu zero to ai daga nan za mu gyara daga nan za mu fara gyarawa ka yi ƙoƙari ka ciwo kan matarka ta yadda kai duk garin maraba ba mai kirkinka to ka fara koyi da manzan Allah kenan sannan sai ka koma 'ya'yanka ka san wallahi wani daga cikin mu anan inda za a je a tambayi 'ya'yansa a ce don allah ku faɗi gaskiya me halin babanku in ya waiga gan shi ce baba mugu ne kuma ya zo sahun gaba a masallaci ya tattare ya ce ba wanda ya kai shi imani amma ga shi shi a gidan shi matar shi ba za ta yi masa shaidar kirki ba ɗansa ba zai masa shaidar kirki ba amma ya zo masallaci ya tattara waje wai shine na kwarai sai mun canja wannan fa sannan makotanka da zan shigo wajen maulidin nan na yaba wa masu maulidin nan na zo ina neman inda zan yi fakin ɗin mota sai suka ce in je in shiga wancan gate ɗin hotel ɗin emeka ko ba ka suna yake ba na manta amma dai da na zo da na sauko daga motar <clears throat> sai mai manajan yana fitowa sai na ce masa salamu alaikum shi ne sai ke gamin kai malam ai shi ba ma musulmi ba ne ibo ne na ce ai da ka gaya mun sai mar yaren shi in ce masa kedun me ya kawo har suka yadda ku ajiye motar ku a cikin compound ɗinsu zaman lafiya so da ka ku zauna da makotanku lafiya bayan ka samu shaida a wajen matarka ka samu a wajen 'ya'yanka ka samu a wajen makotanka to saura kuma wurin sana'arka idan ka samu shaida a wayannan wurare guda hudu cewa kai mutumin kirki ne to in Allah da kai dan aljanna ne amma wallahi duk sallar ka aka ce a waɗannan wurare guda hudu baka da shaida mai kyau matarka ba ta yadda kai mutumin kirki ne ba 'ya'yanka ba su yadda kai uba na kwarai ba ne maƙotanka ba sa jin daɗin zama da kai abokanan sana'arka ba sa jin daɗin sana'a da kai to wallahi kar ma ka tsaya kana ɓata mana lokaci kana cewa wai kai na Allah ne domin duk waɗannan Allah ya ɗora musu haƙƙi a kanka karka manta da cewa malaman sufaye abinda suke ta kokarin gina al'umma a kai shine kare abubuwa guda uku na ɗaya kare harshe kare ido kare kunne kare ji kare gani kare magana da kuma babba mafi uwa uba kare zuciya domin sun yadda da cewa tunda Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ji da gani <clears throat> da saurare duka Allah tabaraka wata da zuciya duka Allah zai tambaya a kai to sai ya zama na cewa kirkin nan ake so a samu a gare ka wato ya zama na baka buɗe bakinka ka cutar da wani baka ma iya sauraron wani ya cuci wani ko ya zagi wani zuciyarka kullum tana cike da zikiri kana tunanin Allah ai zikiri da ake yi karka kaku ya dame da ku zikirin ku na ba wani haushi ne ina ruwanka da wani kai dai ka yi zikirinka don wa domin gayar ka ita ce mi Allah so da ka kullum ka yi salati dan Allah ka yi zikiri dan Allah ka yi ibada dan Allah kuma ka zauna da kowa lafiya yana daga cikin halayen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yafiya yana yafewa wanda ya cuce shi gashi nan an karanta mana ɗazu a halayensa yana da haƙuri ko har ma wani ya zo ya gwada haƙurinsa kuma dalilin musuluntarsa kenan lokacin karɓan bashi bai yi ba ya zo ya ce dole a bashi yanzu kuma ya faɗi miyagun maganganu amma mabiya manzo sallallahu alaihi sallama za su mai da martani umar zai bar mai da mutane ya ce a'a ka umarce shi da kyawun nema ni kuma ka umarce ni da kyawun biya a shi kenan ana cutar da shi ya yi haƙuri abinda ake cutan al'ummar duniya da shi a ɗauki karantarwar addini a cutar shi ne a nuna wa mutane wai cewa duk wanda bai fahimce ka ba kar ku zauna lafiya ta ina aka yi wannan yaya dan ni na yi dan na fahimci addini bayan da ka fahimta ba zan zama abokin faɗanka me ya faru kwakwalwata da taka iri ɗaya ce to ya za mu yi tunani iri ɗaya imani ba sakamakon tunani ba ne zuciyata da taka iri ɗaya ce ya za mu yadda da abu iri ɗaya fahimtar mu ya za ta zama iri ɗaya amma za mu iya zama a ƙarƙashin abu guda mu zauna lafiya shine mutuntaka in yadda kai mutum ne kana da yancin ka yi tunani yadda ka yi tunani kana da yancin ka fahimta yadda ka fahimta kana da yancin ka yi imani yadda ka yi imani da haka kana da yancin ka yi musulunci irin naka ba irin nawa ba in ka yi irin nawa fa ni'ima shikenan mun zama ɗaya a wajen yin musulunci lokacin da za mu yi sai mu yi tare amma in ka ce naka daban wannan bai hana mu yi kasuwanci tare ba in ka ce naka daban wannan bai hana 'ya'yanmu su karatu makaranta ɗaya ba in ka ce naka daban wannan bai hana mu zauna mu tattauna ni da kai ba idan an ce kada in tattauna da waɗanda ba su fahimci musulunci ba sai da darajawa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kada kai tattauna da ahlul kitabi sai da abin da yake mafi kyawu to yaya kuma za a ce wanda ya fahimci musulunci saɓanin naka kuma ka dura masa ashar a ina ka samo ma ashar ɗin tukun me ya haɗa ka da ta ina kuka haɗu da ashar duk cikin alkur'ani don allah wa allah ya dura wa ashar tsakani da Allah a cikin alkur'ani ka taɓa jin Allah ya kira ya fir'auna ka cika zaka kazanka akwai wannan ayar to ya za a samu kuma zagi a cikin wa'azi ko kuma a kan matsalar addini ya kamata masu addini su gane sannan dole kuma mu yadda da wani abu guda tarihi ya haddace cewa a kowane zamani an taɓa samun saɓani tsakanin wasu al'umma a kan fahimtar wani abu sawa'un addini ko ba a addini ba amma a kowane zamani kaga an yi amfani da bambancin fahimta an yi tashin hankali to dama akwai wasu shaidanu da suke son tashin hankalin amma shi saɓani na fahimta baya kawo tashin hankali yau ku dawo ku duba al'ummanmu tana cikin tashin hankali kuma mun gano cewa tashin hankalin nan daga cikin gida yake to maganin shi fa yana cikin gida maganin shi na cikin gida shine mu tare tukunkar ya ci gaba yanzu ba maganar wai a mu hana kashe-kashen nan rana ɗaya mun gane ba zai yiwu ba to amma za mu iya tsarewa kada ya dinga yaduwa ta yaya ko ina ka je a unguwanninmu ka lura da kyau za ka ga akwai potential 'yan ta'adda wato akwai waɗanda ta iya yiwuwa a mayar da su 'yan ta'adda ta yaya ta kasancewar ba sana'a ba ilimi ba kama sayar ba komai suna zaune matasa ne ga sunan suna yawo daga nan zuwa can daga nan zuwa can to mu yi kokari mu rage irin waɗannan matasan ba ta hanyar faɗa da su ba ta hanyar jawo su jikinmu mu koya musu sana'o'i mu koya musu ilimin addini mu sa su su zama masu addini da sauransu kun sani ban cika dadewa a waje ba da daddare kuma na san ga malam ya fara tsayawa cewa lokaci ya yi saboda haka zan tsaya a nan muna fatan allah ya samu mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amin amin